sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. Masana a ƙasashen duniya na cewa ƙasashen duniya na samun ci gaba ne ta hanyar ƙere-ƙere ko kuma kullo da wata fasaha da duniya za ta amfana da shi. Yau shirin namu ya tattauna da wani matashi ɗan Najeriya da ya suna wajen ƙere-ƙeren da za su taimaka wa rayuwar jama'a da ake kira injiniya Faisal Sani Balatanku. Shi dai wannan matashin injiniya wanda yanzu haka yake halarta wani taro a Amurka sakamakon gayyatar da aka masa domin nuna wani daga cikin ƙere-ƙeren da ya yi. Ya mana bayani kan rayuwarsa da kuma yadda ya shiga waɗannan aikace-aikace da yanzu haka suka ɗaga darajarsa. Ga da yadda tattaunawarsa ta gudana da wakilinmu Muhammad Tasu Zakari. ku gabatar da kanka. Sunana Faisal Sani Bala, ni haifaffen garin Jos ne. wannan da shekara talatin da haihuwa kunnan na fara nursery school a Kidi. sannan kuma na je primary da ake kiransa tauhid daga tauhid kuma na koma makarantar da ake kira jabalun nur a jabalun nur na kama tun daga primary aji uku har ma na zo kuma na kammala secondary duk nan jabalun nur a aji hudu na primary school ne na fara shiga abin da ya shafi gasa na lissafi da kuma kimiyya bayan nan kuma daga primary ma a secondary din ma mun yi mun yi gasa daban-daban da makarantu daban-daban an kira mu gidan talabijin lokuta daban-daban kuma an yi hira da mu mun kuma nuna abubuwan da muka yi na bajinta a wannan lokacin to bayan da ka gama secondary a ina kai jami'a na fara jami'a a jami'ar abubakar ta balewa da ke bauchi na fara karatu a bangaren abun da ake kiran shi electrical electronic engineering fasaha amma wanda ya shafi harkokin to wuta da kuma na'urori wanda suke aiki da lantarki a nan na yi karatu da har tsawon shekaru biyar to lokacin kuma akwai akan samu tsawaitan zangon karatu ya zamanto an daɗe a zango na karatu ba a shiga zango na gaba ba to ne yasa ni shawari akan garin na nemi inda zan je na karasa karatuna ya zamanto na samu na kammala akan lokaci na samu ƙarin abubuwa na ilimin da nake tunanin da ban same su shine eh na karɓa transfer hmm. na je University of East London sai na kammala to me karfafa maka gwiwa kake son wannan kimiyya da fasaha ta wannan fannin musamman da ya shafa wutar lantarki kai tsaye ni abun da nake da ainihin shi a kai abin da ya shafi amfani da shi wannan ilimi na na'urori da ke amfani da wutar lantarki kuma masu kwakwale a wurin ganin cewa an samar da sauƙin rayuwa ga mutane wanda suke ba su da karfi da shauransu a nan Najeriya. To babban abin da ya kai ni ga samun wannan to da zaman tuca na ƙarfafa akan wannan manufan shine a yayin da nake karatu akwai malami da na haɗu da shi a lokacin da nake makaranta to sai yake tambaya na shin ni mutumin ina ne shin inda nake babu matsalolin da nake ganin da ilimi na zan iya magancewa Yeah. to sai mun nuna da cewa shi inda ya fito ma shi garin su asali karkara ne to amma shi kafin ma ya iya turanci lokacin da ya riga da shi ya zama to yayi ilimi sosai sai ga yadda zai samu ya taimaka wa mutanen ƙauyen su da kire sa ya haɗa musu na'urori daban-daban da zai taimaka musu to na yasa ni ma sai na yi sha'awan da na zaman to haka din ni ma sai na ce to tun da haka ni ai ma ni na kasance ina harkan da ya shafi noma na kasance lokaci da wasu shekarun baya haka na shiga abubuwan noma abin da ya shafi kiwo ya shafi noma noman rani noman damuna da kiwon kifi duk na jarraba to ni ma sai na fara tunanin ya za a yi nima ne amfani da wannan a ilimi na kimiyya ko kuma abin da ya shafi na'urori masu kwalwa din a harkar noma wurin ganin cewa an inganta wato yadda ake yin abubuwa wurin samar da riba da kuma sauwaƙe wahala da kwadago. ya eh, zuwa yanzu na'urori guda nawa sarrafa ko ka kera. ya eh, zuwa yanzu dai na yi na'urori kaman hudu ah, na farko da na fara yi na yi na'ura na kiwon kifi wanda yake iya tace ruwan kifi da kansa kuma ya sama wa kifi isasshen iska na oxygen domin a ci gaba da rayuwa kuma shi wannan na'ura da yana taimaka wurin ganin cewa manomi ya kiwata kifi mai yawan gaske kuma a dan wani wuri wanda bai da girma ba tare da haka wani rami wurin sa kifin ba wanda lokaci ne da manoman kifi suke samun kalubale matuka ah, sukan samu kansu cikin halin da in sanyi yawa kifi bai cin abinci to amma shi wannan yadda na yi wannan abu na kiwon kifi a yankan mai ruwan kifin kifin yakan samu ruwan sa ya dimi kuma ya samu isasshen iska inda kifin ya zamanto yake rayuwa ya zamanto cewa yana da bambanci da irin rayuwar da kifi zai aka ce a wani wuri ne wani muhalli na daban ba irin wannan ba nan muhallin gaskiya kan sama wa kifi nishadi da kuma kwazo wurin ganin cewa ya ci abinci sosai to kifaye gaskiya sukan sake su ci abinci in suka samu kansu a cikin wannan yanayi ilimi rayuwa kuma shi ne ya cikin rayuwa hasken rayuwa kuma shine gatar rayuwa ilimi neman ilimi Wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Radio France International da muke kawo muku tattaunawar da muka yi da wani matashin injiniya wato injiniya Faisal Sani Balatanko wanda ke bayani kan wasu kere-keren da ya yi. Yanzu kuma za mu ci gaba. inda yake bayani kan yadda na'urar take aiki yawwa kana tambaya kenan akan shi wannan abun kifi meye da me a cikin shi to abu ne yana da bangarori daban-daban na farko akwai bangaren da yake tace ruwan kifi shi wannan suna nan haka a matatu ne daban-daban da suke tace ruwa kowane kalan matata akwai kalan abun da yake cirewa a ruwan kifin sai akwai kuma bangaren da yake dumama ruwan kifin sai kuma akwai bangaren da shi kuma muhallin da kifayen ke zama kenan to kuma shi wannan abu akwai ainihin famfo da ke zagaya da ruwan ya dauke shi daga nan ya shiga da shi matata ya sake dawowa da shi wa kifin to shi kuma wannan inda yake a haka din abin da ke kula da tace ruwan da kuma wato yawan oxygen da ke cikin ruwan ko ko a'a sanyin da ruwan ya yi, akwai na'ura mai kwakwalwa da nasa wanda ake kiran shi wato embedded controller kenan shi wannan na'uran an hada masa sensors shi aka ce sensor shine wato abin da ke iya gano wani hali ko ko a ce wani yanayi da abu ke ciki ko yanayin zafi ko yanayin sanyi ko karancin wani sinadari hmm. kuma bayan ya fi gano haka din wato to wannan ya zamanto cewa zai iya kuma isar ma na'ura wacce ke aiki da lantarki irin wannan yanayin shi wannan na'urar zai amfani da wannan yanayin shi kuma sai ya iya wato kididdigewa ya gane cewa yanzu sanyin da ake da ke cikin nan wurin ya yi yawa saboda haka akwai bukatan da a canza a sauya yanayin ya kuma yanayi na na zafi in kuma a'a wato iska na oxygen da ake kokarin samarwa ya yi karanci sosai to yanzu a saka ma kifin iska kwatankwacin kaza to shi wannan sensor din sa shine sadar da wannan ah, sakon shi kuma embedded controller shi amfanin sa shine ya samar da iya kwatantawa ya gane nawa ake bukata din na iska ko ko na dimi din bayan ya gano haka din to shi ko na'uran da ke bada dimin ko ko bada sanyi sai a bashi umurni sai ya sa hakan ya kasance yana amfani da hasken wutar lantarki ne ko ko da hasken rana saboda kasantuwan kasan da muke har yanzu muna kan fuskantar kalubale abin da ya shafi lantarki yanda kuma masu amfani da lantarki bayan gidaje da kuma masana masana'antu akwai buƙatar lallai a amfani da lantarki abin da ya shafi noma da shauransu to amma kuma abu ne da har yanzu ba mu samu mun kai ga haka din ba za mu ce akasarin gonakin da muke da su a kasan kuma mu ce ɗari bisa ɗari ba su da ainihin wutar lantarki irin wanda ake raba ta gwamnati ta sama to amma kuma mu ƙasa ne da muke da isasshen rana akwai isasshen rana a kasan kuma shi ranar da muka san shi yanzu a zamanance ana iya ainihin wato girbe zafin rana ko hasken rana a canza shi zuwa wannan na lantarki a canza shi zuwa lantarki lantarki kuma ya amfani da shi to shi na'uran da na yi dama ya aiki da zafin rana ne da kuma hasken rana don a samar da lantarki zai gudanar da yadda shi na'uran yake tafiya wurin ganin cewa an samar da duk operations sa bayanin da kai yanzu wani ya ji zai iya cewa zai so ya sai wannan na'ura da kai ka taba gwada sai da ita ba tukuna yanzu to da dai karin fari san da muka yi wannan na'ura akwai mutanen da suka tambaye mu akai a lokacin kuma mun ba su kuɗi muka ce ga farashin da za a sai da wannan abu to amma ko shakka babu a lokacin farashi ne da mutumin da yake yin abu babu tallafi ko ko yake da kuɗin shi lalle ka samu cewa ba zai iya yin abubuwa su samu a yi su a farashi da kowa zai iya mallaka ba amma inda a ce ko da tallafi a cikin al'amarin za yin abun ta inda har za a same shi a farashin da zai zama mai rufsa yanda kuma kowa wanda yake da ainihin sha'awan kiwon kifi zai iya mallakan abun ya yi kiwon kifinsa da shi sai kuma abu na biyu da kai eh abu na biyu da na yi shi ma yana da dangantaka da shi ainihin noma. so ni da na sani ba mun riga mun zamo daya ga manoma na noma likitoci na aiki yan kasuwa na yin ciniki yan sanda a cikin kaki sojoji na kan aiki ɗalibai na makaranta sauraro saboda ƙarancin lokaci nan za mu dakatar da wannan shiri amma a shirinmu na makon gobe da ikon Allah injiniya faisal sani balatanku zai bayyana abu na biyu da ya kera wanda shi ma ke taimakawa manoma a madadin shi injiniya faisal da wakilinmu muhammad tasu zakari da ya hidimar hada shirin da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya